Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogar naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. rundunar sojin Najeriya ta ce ta kwato dukkan ƙananan hukumomin da ke daular Boko Haram in ka ɗebe abadan goza da kala balge. Hukumar zaɓe ta dage da na'urar tantance masu zaɓe za ta yi aiki a babban zaɓen ranar 28 ga wata. Biyo bayan taron farfesa Jega da jami'an tsaro a fadar shugaban ƙasa inda raɗe raɗin korarsa daga aiki har yanzu bai zama dahir ba. Tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawarin siyasa Ahmad Gulak ya kai karar gwamna Inglari da nuna ya kwace masa tikitin takarar sanata. Duk wanda ya kai mishi wannan cewa ya yi hakuri ya karɓa wannan sanata ma yaudararsa aka yi. Ma'aunin yawan zuwa umar umra a sauran watanni ne zai ba da damar samun gurabe masu yawa a Ramadan kamar yadda kwamishinan ayyuka na hukumar alazan Najeriya Baris Abdullahi Muktar ya bayyana sabon tsarin daga Saudiya. Yadda ba za a cunkushe a zo ana ta wahalar neman visa lokacin Ramadan din ba har ma wasu su zo su dinga amfani da wannan daman suna zaluntar mutane. Yayin rantsar da sabbin ministoci shugaba Jonathan ya hore su da tabuka dan sauran kwanakin da suka rage na wa'adin gwamnatin. Babbar kotun tarayya ta ce Gambo Lawan shine sahihin dan takarar PDP a Borno. Nasura da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, yanzu za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. To, kamar yadda kuka sani, zauren tattaunawarmu na jihar Adamawa, wadda ke kan murmurewa daga yakushin Boko Haram. Jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyar ta Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya ɗora daga inda yake komawa ga Malam Abdullahi na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya tsakanin Kirista da Musulmi. kamar yadda shi Malam Kwace ke magana kan cewa dole ne a yafe wa juna. Ku a binciken ku menene kuka samu kafin mu jiyo a abin da ya kamata a menene kuka ji a waɗannan wurare? Na gode da wannan tambayan Abdulaziz. Abin da ke faruwa bari mu ɗauko garin Michika inda ma ya fi damun Interfaith Mediation Center International. a dalili ko abin da ya dame mu tun farko tun kamin ma a samo wannan rigima na boko haram akwai rigingimu tsakanin mutanen garin micika wanda yawancinsu duka zan ce kabilan higine to amma akwai rigima tsakanin musulmai da kuma kiristoci da aka zo ka samo rigima na boko haram kamar abin da suke fara da shi malam yakubu da kuma imanin kwace yake fara duka abin gaskiya ne a mu. domin bincike mai zurfi dama abu ne da yake faruwa a almost inda aka samu matsala na rashin zaman lafiya ga baki daya za a samo cune za a samo rashin yadda da juna za a samo irin wayannan maganganu wanda yawanci duka idan ka kira mutum ka ce masa kana nan ko za ka iya ba da labari mai zurfi dangane da to da wuya yawanci duka sai a baka amma bature ke wherever there is smoke there must be me there must be a fire akwai gaskiya a cikin wayan abubuwan da suke faruwa suna aukuwa dama idan masu tashin tashina in sun zo sukan yi amfani da musamman irin yan kwaya yan wuyi saboda su taimake su wajen gudanar da ta'asansu a cikin sauƙi ka gane ko wajen ba su labarai da sauran makamanni su to idan wannan abun ya faru number one kamar yadda imanul kwaci ya faɗa na ji daɗin kalmar nan cewa a yafewa juna domin higimicika musulmi da kuma higimicika kirista ba za su kori juna a garin micika ba saboda ka shi ya sa mu a interfaith mediation center international inaji mun tura shi wato mun dukufa wajen ganin cewa mun maido da zaman lafiya yadda da juna da kuma tattalin arziki na wannan gurin project ne da zai ɗauke mu wajen wata takwas zuwa wata tara muna kokari yanzu mu samo kuɗi idan muka samo a zone an ba mu wasu responsibility wanda za mu gudanar muna gwari mu ga cewa bai me mun soma wannan aikin a to Mr. Eh, manu ka ce ka batutun da dukkanin ku kun gaskiya kan cewa ba wannan ba inda wannan abun zai kai mu kuma ba ci gaba da za samu ba tare da zaman lafiya ba yanzu an kwato waɗannan yankunan ku Ah, jama'a suna shirin komawa ko kuma wasu ma sun komawa wasu kusa ganin kan cewa ba komawan ba ne a sake mai da zaman lafiya da fahimtar juna tsakani ku ne yan asalin wannan yankin ku ne masu ruwa da tsaki ku ne shugabanni a wuraren ku din nan me kuke yi eto ba na gaya maka cewa na farko a yafe ba domin in ba a yafe an manta da baya ba ba magana zance cin gaba magana zama tsakanin musulmi da kristanan gaskiya ne kuma a ringa hakura da juna ina ba da shawara ko gwamnati jihar adama ko gwamnati tarayya baki daya ta hada wani kwamiti wanda za ta je wannan wurin ta faɗakar da musulmi da krista banda faɗa banda a tuna baya mu hakura mu kaunaci juna to in ba haka ba abin da zai taso daga baya kamar matasa da aka je ka ɗibo su aka sa su a ciki za a zo a so a so a ce a ce za a rama ko kuwa wani da aka kashe masa yan uwa guda biyu za ka ya je shi aka ce ai wannan ma yana ciki yayi zai so ya rama a ce a faɗakar da juna a ce a faɗakar da juna a ilmantar da juna akan magana hakuri da yafiya kada a tuna baya shine za a samu gaba a cin gaba a cikin kalma kuma su fara koma ko jiya goma sha ɗaya ga watan maris da muke magana da kai mutane da yawa sun koma micika amma ya za a je a zauna tare wata sabuwar fitina ba ta tashi ba kuma in za a yi hakuri da jinan na kada yi da yaudara a ce ai ga abin da za mu yi a nan kuma an ka gaba za a juya kada yaudara ya shiga ciki domin a fahimta ta a matsayin na mutumin micika akwai yaudara wani dattijo ko dun wani abu daban sai zai ce eh mu hakura da juna amma yaje can kuma ya ce mantar da banza kada irin haka ai gaskiya eh haka ne da samun zaman lafiya mace to a mala yakubu wani batu shine na kamar yadda dukan suka taba akwai batun maganar tattalin arziki kuma kamar yadda aka ce wai ba wani ci gaba da samun muddin da kasa ko kuma al'umma tattalin arzikinta a dankwafe an yi asara in kasuwan kokona musu a wani wurare da san su na ya kake ganin za a yi a farfaɗo da tattalin arzikin waɗannan wurare sannan har ni in koma ina cin kasuwa tare da wanda da nake tunanin kan cewa makina ne ko kuma a da hannunsa ake wannan abun ya za mu yi eh ta wannan tattalin arziki nan ne ya kamata gwamnati ta shigo gadan-gadan yanzu ka kaman alhamdulillah na adama akwai wani entrepreneurship development center sun fara training wajen idps yan gudun hijira wajen 500 harkan kasuwanci yadda za su sarrafa kudinsu su juya yadda da ake hada business day ta ci gaba to kaga a sai dai matsalar da za su samu sun an gama musu training ana so ne su karbi loan a banki za su hada su da banki da za su ba su nan to kaga mutum yana gurin hijira kuma ne loan zai iya karba ya biya to nan ne kamata na wannan kuɗi wajen biliyan sittin da gwamnati tarayya ta ce ta tara victim support fund to ya kamata su shigo duk irin wayan wannan yan gurin hijira masu harkar kasuwanci da suka rasa dukiyansu yanzu an musu training ga da za su fara rayuwarsu fresh kaga sai a taimaka musu daga wannan kuɗin ba sai sun je sun karbi bashi ba ka karbi bashi kana abin nan kana tunanin yaushe za ka biya daga wannan kuɗi ya kamata ba su kyauta inda gwamnatin tarayya na yi gashofi ana ba graduate har miliyoyi ma kyauta su setting of business na ci bambe su irin wayan to mala ko ya taɓa wani batu kuma dole zan dawo ga mai sai ma wannan kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta ware kan cewa a wa waɗanda har har yan boko haram ya shafa kai kai asara in ba kai ba makwabcin ka yayi ko kuma dan uwan ka yayi asara kun samu waɗannan kuɗaɗe ba mu samu ba ni na yi azara kusan miliyan ashirin da biyu da motoci da wasu na ba mu samu ba kuma yadda kwamiti da victim support committee eh, eh, na sun je cika ne kawai sun duba yanayi abubuwa mutane lokacin ba su je ba ko kuwa wayanda suka je kalilan ne ya kamata kowane gida a je a sami mutum magidanci a tambaye shi ne ya salwanta daga hannunsa. The voice of America. Haka dai, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta kare arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai ne, shugaban ƙungiyar Izala shiyar jihar Katsina kuma jigo a matashin ƙasa da ƙungiyar ya Yakubu Musa Hassan. da rabaran Murtala Mati na majami'ar Ekwa Hausa Lambawan da ke Kano. Ga Sheikh Yakubu Musa Hassan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ku ƴan uwa jama'ar Arewa maza da mata manya da yara abokanan zama waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara zamantakewar mu a tare a wannan yanki namu mai albarka wanda Allah maɗaukaki ya ba mu. Yanki da yake cike da arziki kamar yadda kuka sani, arziki na noma, arziki na ma'adanai, arziki na 'ya'yan Adam, waɗanda kuma duniya ta tabbatar da cewa tun kafin zuwa mulkin mallaka mutanen Najeriya mutane ne masu kima mutane ne masu hankali mutane ne masu ilimi mutane ne masu mutunci yau kuna ganin irin halin da wannan yanki namu mai albarka ke ciki ba mu da wani yanki da za mu yi alfahari da shi a matsayin yankinmu da ya wuce wannan kuma babu wani abin da za mu taɓa yi mu ainihin taimaki kanmu mu taimaki zuriyarmu da ya wuce me duk abin da ya kamata ya ku yan uwa wannan 'ya'yan yanki namu su zama masu albarka wannan yanki namu ya zama ya samu ɗaukaka da ci gaba ‘ya'yan wannan yanki namu ya zama sun samu ɗaukaka da ci gaba. Kamar da kuka sani ya ku uwa wannan ba zai yiwu ba, dole sai mun tabbatar da zaman lafiya da lumana a tsakaninmu. Babu wani addini wanda yake alfahari da tashin hankali ko husuma ko kiyayya ko jayayya ko manuba ga juna ko hassada da kiyayya dukkan addinan da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da su addinai ne waɗanda suke kira zuwa ga kaunar juna da taimakon juna da zaman lafiya da lumana a matsayinmu na 'yan Najeriya wanda lissafi da aka yi duka duka bai fi 'yan shekaru biyu ba a duniya cewa 'yan Najeriya nan su ne suka fi tsoron Allah a duniya da kiristocin da musulman kuma dukkansu babu waɗanda suka kai 'yan arewacin Najeriya nan wani wani babban alfahari ne babbar kyauta ce da ya kamata mu wa Allah maɗaukaki godiya a kanta. Saka ina kiran mu da sarakunanmu da ainihin talakawanmu da masu arzikinmu da malumanmu da sauran ainihin adinan jama'a maza da mata mu yi ƙoƙari mu kasance masu ƙaunar junanmu masu ainihin tabbatar da zaman lafiya a tsakaninmu da ainihin ƙaunar ci gaba kamar yadda dukanmu muka sani duniya Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci bayi ya halicce su ne don su baututa mashi sannan bautan nan ba za ta yi ba sai in an samu zaman lafiya kamar yadda ci gaba da ainihin abin da ake bukata a duniya ba zai ba sai an samu zaman lafiya wannan ba zai ba sai an yi kokari an yafe wa juna an kaunaci juna an yi amfani da koyarwar da addini ya yi mana saboda haka ina kiranmu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta da ilimi na duniya da na lahira da cewa kowannen mu ya kawo gudunmawar shi ya tabbatar da cewa a wannan karo an samu haɗin kai an samu ƙaunar juna an samu cuɗe ni in cuɗe ka mu yi abin da ‘ya'yanmu da jikokinmu za su zo su yi mana son barka mu daina kullum mafarkin cewa su sardauna su je istaka su ainihin abin abinan tafawa balewa ba amfani idan ba mu koyi da abin da suka bar mu a kai ba mu yi ƙoƙari mu fi abin da suka yi don mu ma mu shiga kundin tarihi da haka Dan uwa ina kira da babban murya mu dawo taitayin mu mu ainihin manta da faɗace-faɗace tsakanin manoma da fulani da faɗace-faɗace tsakanin kiristoci da musulmai da faɗace-faɗace tsakanin wannan kabila da wannan kabila dukkan mu bayan Allah ne Allah maɗaukaki ya ce wanda ya fi girma a wurin Allah shine wanda fi jin tsoron Allah da haka mu yi ƙoƙari mu ainihin abin nan kyautata wannan yanki namu domin mu samu ci gaba ‘ya'yayenmu da jikokinmu su toho su yi mana addu'a ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu baki ɗaya ya kore ya kawar da tashin hankali da kiyayya mu zama tamkar uwa ɗaya uba ɗaya domin mu samu ci gaba mu ainihin ci gaba da godiyar Allah da ya azurta mu da wannan yanki namu mai albarka. Ina fatan alheri gare mu baki ɗaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shi ma rabar Murtala Mati ya ce dole ne a yi haƙuri a kuma yafe don a ci ribar zama tare. suna na rabar murtala maci dan gora daga nan ekwa church kano ina so moru wannan zarafi in ba da shawarwari bisa ga maganar allah musamman zuwa ga jinsin mutane a nan arewacin najeriya tarihi ya nuna cewa a da can muna zama lafiya muna ƙaunar juna muna darranta juna muna mutunta juna na shekara da shekaru amma ba mu san abin da yau kana ba a 'yan shekarun nan an samu taɓarɓarewar rahin zaman lafiya musamman a wannan yanki namu na arewa ina so da farko zan yi kira ga mu krista da musulmi akan yadda za mu zauna lafiya da junanmu a cikin littafin romawa tura na goma sha biyu aya tara aya ta ce ƙauna ta kasance sahihiya ku yi kyamar abin da yake mugu ku ƙaunaci abin da yake nagari sa'annan aya ta goma sha hudu har yanzu maganar Allah ta ce ku sa wa masu tsananta muku albarka ku sa musu albarka kada ku la'ance su har yanzu a cikin aya ta goma sha tara ta ce ya ku yan uwana kada ku rama mugunta da mugunta amma ku bar wa Allah domin ya ce ramuwa ta wace to ina so in yi kira musamman ga kiristoci da musulmi bai kamata mu bari wani abu zo shiga tsakani har mu rika yin faɗa da junanmu ba mu kiristoci maganar Allah ta gargaɗe mu ta ce mu zaman lafiya da kowa Allah ya gargaɗe mu anan ce mu ƙaunaci muƙiyanmu ko da ma muna da maƙiya to ubangiji yana so mu ƙaunace su bare ma musulmi da muke yan uwa tare ba muƙiyanmu ne. amma ko da ka san wannan muƙiyanka ne maganar Allah ta ce ka ƙaunace shi ka sanya masa albarka kada ka la'ance shi idan ma ya cuce ka maganar Allah ta ce ka kyale shi kada ka rama don ubangiji ya ce ramuwa ta wuce da haka yan uwana kiristoci ina ne muka samo rigima da ake ji tana faruwa tsakaninmu da abokan zamanmu wannan ba koyawar littafin mai tsarki ba ne littafin mai tsarki ya koya mana mu zama da haƙuri mu zama da ƙauna mu zama da tawalu'u yesu ce salama ta nake baku ba kamar yadda duniya take bayarwa ba don haka abin da zai bambanta mu da kowa a duniya shine zaman lafiya da ƙaunar juna sa'annan ina so in yi kira da yake muna gabanin zaɓe da 'yan siyasanmu a yi kamfen ko a yi yaƙin neman zaɓe da lura Allah ne yake ba da mulki duk dabararka duk wayanka duk iya magudinka idan Allah bai baka mulki wa ba za ka yi ba a cikin Roma sura goma sha uku ta ce kowanne mulki sanyayye ne daga gurin Ubangiji don haka wayau da bara iya kamfen ko faɗa ko rigima ba zai bada mulki ba matasanmu da aka mora su yi banga ta siyasa su kashe junansu su wahal da junan su rauna da junansu ina kira gare su da kada su yarda yan siyasa su more su su zama yan banga na siyasa wannan ba zai ja musu alheri ba domin yawancin yan siyasa nan ya'yansu ba sa cikin wannan banga ta siyasa ya'yan suna karatu a waje ya'yansu suna can suna aiki sa'annan ina so yi kira ga 'yan uwa na manoma da fulani Allah ne ya haɗa mu tare rigima da faɗa ba zai taimake mu ba kai ba ni kada ka shiga gona ka yi ta'adi inda ka san wannan gonar wanda ya gyara ka yi kokari kamar yadda kake son dabbobinka shi ma ka so masa amfani su don kamar yadda kake rayuwa da dabbobinka suna biyan baka bukata ta rayuwa haka nan manomi shi ma gonarsa take biya masa bukata nan kai manomi da kasan wannan labi ne an keɓe domin fulani bai kamata ka shigo ciki ka nome ka shuka amfani ba a ƙarshe ina so yi kira ga su yan uwana tv da kuma jikum ku zauna lafiya da juna akwai kiristoci a cikinku akwai musulmi a zauna lafiya da juna a karanta juna a taimaki juna Allah ne ya sa ku zo makwabtan juna Yesu ya ce ka kaunaci makwabcinka kamar kanka ashe ubangiji ina so mu karanta makwabci makwabci shine wani zai taimake ka idan wahala ta taso nan take fiye da dan uwanka wanda yake nesa na gode ina fata ubangiji ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya da kuma ƙaunar juna Allah ya taimake mu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.